an harbe wata kyakkyawar budurwa mai rajin kare haƙƙin bil'adama a ƙasar iraki jama'a barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a sashen rahotanni wanda ke kawo muku al'amura da suka shafi nan gida nigeria afirka da ma duniya baki ɗaya. idan wannan ne zuwanka na farko izuwa wannan channel kar ka manta da danna subscribe da kuma ƙararrawa wanda hakan ba zai ɗauke ka wani lokaci mai tsayi ba ka sani kuma a kyauta ake danna subscribe da fatan zaka danna mana subscribe ga kanin labaran kamar haka wasu 'yan bindiga da ba a san ko suwaye ba sun harbe wata kyakkyawar budurwa mai suna reham yaqub a birnin basra da ke kasar iraki biyo bayan zanga-zangar da take jagoranta da ke kalubalantar gwamnatin kasar reham yaqub wata budurwa ce 'yar kasar iraki da take rajin kare haƙƙin bil adam kuma likita ce da take jagorantar zanga-zangar nuna rashin goyon baya ga gwamnatin kasar a ranar laraba 19 ga watan agustan nan ne dai aka harbe budurwar yarinyar a birnin basra da ke kasar iraki bayan harbe reham prime minister kasar mustapha alkadimi ya kori shugaban hukumar 'yan sandan birnin na basra da kuma wasu daga cikin jami'an tsaro haka kuma ya yi alkawarin yin iya bakin kokarinsa wajen tabbatar da cewa jami'an tsaro sun yi abin da ya kamata Firaministan ya ce abinda 'yan bindigar suka yi da kuma barazanar da suka zama ba za mu yarda da ita ba. Sabida haka za mu yi abin da ya kamata daga kan ma'aikatar cikin gida da ma'aikatan tsaro wajen ganin sun tashi tsaye wajen kare al'umma da dukiyoyinsu daga 'yan ta'adda. wannan dai na zuwa ne watanni biyar kacal bayan kadimi tsohon shugaban tsaro ya shiga ofis bayan murabus da magabacinsa ya yi akan zanga-zangar da ake yi a garin bagdad babban birnin kasar ana ci gaba da zanga-zanga a iraki sakamakon cin hanci da ya kaka gida a cikin kasar da kuma rashin aikin yi da dai sauransu da haka haka muka zo karshen wannan rahoto don samun labarai a kodayaushe manta da danna subscribe da kuma kararrawa sai mun sake saduwa da ku.